subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da iska kuma ubangiji ta'ala ya halatta ya halatta ya rantsa da kowane irin abu wanda ya ga dama ya rantsa da shi saboda babu wani abu da ya kai ubangiji ta'ala girma amma kai bai halatta ka rantsa da wani abu ba in ba da Allah ba subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah ta sama ya ce man kana da ya billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko kuma ya shiru a kai maganar ka kawai ba tare da ka ba idan za ka rantse kuma to ka rantse da Allah da sunayensa ko da siffofinsa idan ka kuskura ka rantse da wani abu ba ubangiji su wata ala ba kai wa Allah shirka kamar yadda manzana ta yake cewa man halaku bi ghairi zalika faqad ashirar aw duk wanda ya rantse ba da Allah ba ya yi wa Allah shirka ko kuma ya kafo ta. so da ka ba ka da wani abu rantsuwa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala a datan zamanin jahiliya ana rantsewa da iyaye ana rantsewa da ɗakin kaba da sauransu da ce da zo, ya ce karku rantse da iyayenku rantse da Allah su subhanahu wa ta'ala mahalicinku amma rantsuwa da iyaye ko da wani abu daban wannan shirka ne sai dai idan kaba ne ka ce wa rabbil kaba na rantse da mahalicin kaba ko ubangijin dakin kaba amma ba za ka ce ka rantse da kaba wannan abubuwa ne na jahiliya wanda aka yi su kafin zuwa musulunci kamar yadda zuwa bil abi sulma ke cewa wa qasamtu bil bayt alladhi qafa hawlahu rijalun balawhu min quraish wa turhum yana cewa ya rantse da dakin kaba wanda ake mutane suke kewaye shi wanda ƙuraishawa da jihun suka gina shi wannan musulunci bai yadda da wannan ba mun karanta da wani ba Allah ba to kai shirka amma ubangiji wata ala? shi ya karanta da komai babu wani abun da baya rantsuwa da shi amma in ya rantse da abu yana nuna maka muhimmancin wannan abu ko yana nuna maka amfanin wannan abu a cikin wato ainihin al'umma ya sa ya rantse da zamani iya suwar daidai za ya rasha wannan hali za ta jalla iya suwar buha da sauransu ya rantse da yini ya rantse da dare ya rantse da hanti ya rantse da ‘ya'yan itatuwa ma ke watini wa zaitun ya rantse da tin wani zan itace ne mai daɗi muna ce masa ɓaure ba da zai zama ɓaure irin namu ba da kuma ainihin zaitun itace ne mai mahimmanci wanda malaka yana magani kuma yana amfani kuma abinci ne sannan ya rantse da rana ya rantse da wata da dukkan abubuwan da ya ta ala rantse da su wanda yake nuna maka muhimmancin wannan abu kuma ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake da amruka innahum da fi sakratihim ya'mun to da ka da amruka Allah yana rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda muhimmancin wato ainihin rayuwar tasa amma kai da ni da shi bai halatta maranta rantsa da wannan su ba hana subhanahu wa alama. ba Allah ta'ala an yace wa zariyati na rantse da masu shekewa zarwar shekewa a nan iska ake nufi haka sabon manzanar su sarfafarsa mana arriyahu zariyat wato na rantse da iska wannan wawu ne ya sa ya masa kasa ya masa jarra na rantse da iska mai sheke turbaya da yashi shekewa wato idan ka je sahara za ka ga iska tana tashi tana ta ɗiban yaki tana ta ɗiban ƙasa ta kaurar da shi daga nan zuwa nan zata za ka samu nan da ɗan kamar kwai-kwai wata ran kwai ka samu yana da tudu saboda iska ta zo ta ɗebo wani ƙasar ta zo ta sa ta sa a wannan waje to Allah ta'ala shine mai yin mani sai Allah ta'ala ya rantse da wannan haka nan idan hadiri ya tsauro iska ita ne wanda take wato koran hadiri koran gajimare ya kai shi inda ake son ruwan zuba idan ruwan ma yana zubowa sai a dinga samun iska saboda ya watsa ruwan duk inda ake bukatar ruwan ya faɗa abin ya sauka sai ce falhamila fi witra Allah ta lafi na rantse da masu ɗaukar nauyi su ne jiragen ruwa na rantse da jiragen ruwa wanda suke ɗaukar kayayyaki masu nauyi su ɗan mutane kuma tare da wato ainihin eh, afuwan falhamidati falhamidati bikira nan ana nufin jimare masu ɗaukar ruwa ya shi shine jiragen ruwa ba zo Falhami falhamidati Allah yana rantsuwa jima'i gajimare wikiran wanda suke ɗauke da nauyi na ruwa wato su ne waɗannan hadiri da muke gani wanda idan da za ka hau jirgi to kamar hayaki ne hadi kana keta shi ka wuce shi shi yasa idan ana ruwan sama jirgin yana sama to bai san ana ruwa ba domin ruwa yana tsakanin sama da ƙasa ne to haka nan jima'i shi ma yana tsakanin sama da ƙasa saboda haka a kusa kusa nan da jimare suke sai sa jirgin sama yana iya wuce su shikenan sai ya zama ana ruwa a ƙasa ko kuna sama kuna tafiya har a ce to ai yanzu ba za ku iya sauka a iyakon na gari kaza ba don ana ruwa amma kuma ba a can sama kuma babu ruwa to ga jimare ne Allah ta'ala yake halitta sai ya kunsa musu wannan ruwa. sai a fasa ga jimarin sai ga jimare ya yi ruwa wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala shi ne Allah ya ce ruwa da gajimare su gajimare kamar ko kuma ruwan sama kamar da nukan ya yi bayani yana faruwa ne ta hanyoyi guda uku ko dai ubangiji wata ala ya halitti gajimare a sama ne kaman a ce hadiri shike nan wannan gajimare sai su fashe sai zama ruwa sai kawai ruwa dinga sauka dinga sauka sai san an gama ruwa ya tafi gajimare karita ko kuma wani tururi ya taso daga kogi ko duwatsu za a gan shi kaman hayaƙi ne yana tashi yana tashi a garuruwan da ake da irin wannan can sama kuma sai kaga ya zama hadiri ya zama ga jimare sai kuma su garuruwan sama yana saukowa Allah subhanahu wataala ce ga dama ya tada wannan tururin ya tafi sama kuma ya zama wato ainihin gajimare to da haka yana iya tasowa daga kogi shi jimare kuma sannan ya fashe kamar ruwa sannan kuma ubangiji subhanahu wataala yakan iya halittar gajimarin kwaibirka yakan iya halittar ruwan ba tare da gajimare ba babu hajiri ba kuma sai ka ji sha kawai ruwa yana dubowa duka wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala zai nuna mana cewa shi ne iko ne a kan komai ko da gajimare ko babu ko da hajiri ko babu Allah yana iya yin ruwa sai halittu ruwan a tsakanin sama da ƙasa ko sai ruwan ya dinga zubowa kawai sai ga ana ta ruwa amma kana iya wuce ruwan kuma in kai sama sama babu ruwa amma tsaka da inda take kuma akwai ruwa kaga wannan iko ne na ta ta'ala mutum a hankalce idan ya ga ruwa yana saukowa daga sama to zai tamanin wani kogi ne a can sama gineniya ya ke zubo da ruwan daga wancan kogin yana yabyab ana tace to ba haka bane kawai a nan sararin samaniya Allah yake halittar ruwa kuma ka yana cikin zuba da sai a yi awa guda ko a yi awa biyu ko a kwana ma ruwan yana zubowa kuma ina za ka tashi a jirgin sama kana iya wuce wannan ruwan ko in kana sama kai babu ruwan a tare da kai daga ƙasar jirgin ne ruwan yake tafowa za wannan iko ne na ubangiji subhanahu wa wata ba wani gulbi bane ba wani abu bane a sama wanda ruwa yake ainihin bukukuwa da gare shi amma shi wannan ruwan gajimare yana tace shi ya mai da shi kaɗan-kaɗan ya dinga zubowa ba tare da yana zubowa da yawa ba shi yasa wani daga cikin magabata ya ce a sahaba zaibalin ma'i walau da sahabatu la afsada al ma wa alai wato shi gajimare shine yake tace ruwa ba don gajimare ba da ruwan da dinga zuba ne kamar da bakin ƙuriya kamar ka buɗe famfo kamar yana abin na hausa suke cewa ruwa kamar da bakin kurya to inda zuba yake sha kamar da bakin kurya babu wata rariya da take rarraba shi daga sama da duk abin da ruwan ya sauka a kai zai lalata shi kan ya sauka a kan gida gidan zai rushe kun mota ne ruwan zai tafi da mota zai lalata ta in mutum ne ma ruwan zai kaje shi a kan hanya kuma ruwan ya ɗebe shi ya tafi da shi amma sai Allah ya sanya wani abu kamar rariya wanda yake take ruwa sai kaga ruwan yana yana tigowa tif tif tif Kuma yana tafiya yana tafiya da kaɗan kaɗan to Allah yana da rantsuwa da wannan halittar tasa saboda girmanta da kuma wato ainihin mahimmancinta su ne gajimare da suke ɗauke da wannan ruwan alhamilati masu ɗaukan wikiran nauyi wato ana nufin gajimare masu ɗauke da nauyin ruwa Allah yana rantsuwa da su sai kuma fajjariyati yusuwa da kuma masu gudana yusuwan a cikin sauƙi su ne jiragen ƙasa abin da jiragen ruwa wato jiragen ruwa su kuma Allah ta'ala ya hore su su ɗauki mutane kuma su ɗauki kaya a kan ruwa da za a ce za kogi nan ka zo kana son za ka haye kuma babu jirgin ruwa to ko da ka iya ruwa in ji kogin mai yawa ne ba za ka iya haurawa ba don ko ka fara iyo din ka fara yi za ka gaji ƙarshen ta za ka nufe ko kuma in ka je can gaba wani toro ko ruwa shige nan sai ya nitsar da kai a cikin ruwa to balantana idan ba ka iya ruwa ba to kuma da za a ɗauke ka a jefa ka a cikin kogin naka nitse balantana mutum goma ko mutum hamsin ko mutum ɗari amma da za a ɗauki mutum ɗari a sa su a jirgin ruwa sai jirgin ruwan ga ya kama tafiya a saman ruwa a cikin sauƙi yana tafiya ba za su nufe ba jirgin ruwa ba zai nufe ba shi kansa jirgin ruwa mai nauyi sannan kuma ga mutane su ma masu nauyi a wani da aka jirgi ya ya watanni yana tafiya a sama ruwa daga babu mai sa su fi wannan tafiyar sai ubangiji su mu wata hada wanda za ka ɗaura wata dila ko wani buhun shinkafa ka sai ka zo bakin kogi sai ka jefa buhun shinkafa a kan kogi to da ni tsewa zai yi amma in ka sa shi a kan jirgin ruwa a kan kwale-kwale ka ga ai ga nauyin kwale-kwale kuma ga nauyin wannan buhun shinkafa sai ka ga kawai jirgi yana tafiya da ke zai kai maka shi inda ake so a je a saukar da shi wannan iko ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya rantse da jirgin ruwa da yake tafiya a cikin sauki a kogi tare da mutane da kaya zai nuna mana muhimmancin wato ainihin shi wannan jirgi ɗin haka nan kuma yanzu za ka ɗauki jirgin sama kuma wanda ya fi ma jirgin ruwa abu mamaki na jirgin sama ka za ka ce ruwa ne to ka rashi kun jirgin ƙarafin na jirgin ruwa shi jirgin sama iska ne kawai tafiyar da shi iska zai tafi sama da mutane da kaya kuma ya dinga tafiya ya awa goma sha yana tafiya sannan kuma zai sauka da su amma da mutum ne za ka ɗauke shi ka wurga shi sama ko faɗuwa zai yi dukkan ba za ka tafi da shi ba haka ne ina za ka ɗauki kaya dila guda ka wurga sama faɗuwa za ta ko cokali ka wurga sama zai faɗo kuma akwai iskan ba babu ba amma an sa shi a jirgin ruwa aka sa mutane aka sa kaya kawai jirgin jirgin sama kai sai ka ga ya tashi kuma da mutane da kayan kuma zai faɗo kuma iska ne kike da shi in an ga dama saukansa kuma a wasu yadda dabaru dabaru yadda iskar zai zama ba za ta rike shi gaba ɗaya ba sai dinga ƙasa ƙasa ya dinga ƙasa ƙasa an ɗan naɗe ɗan fuka-fukansa shi ke haka haka kuma har ya sauka a ƙasa ya kama gangarawa da duka wannan iko ne na ubangiji su bahadin wata'ala wanda dama da ya halitti abubuwan hawa yake wa ya faru kuma da ta'alamun yana halitta zai halitti kuma abin da ba ku sani ba ko yana halitta abin da ba ku sani ba ubangiji ta yana rantsewa da jiragen ruwa wanda suke tafiya a sama yusuran a cikin sauti ba tare da wahala ba kuma tare da ɗaukan mutane da kayayyakinsu ya ce falmuqassimati amra Allah Ta ta'ala ta ina rantsuwa da masu rarraba al'amarin ubangiji wato mala'iku masu raba ruwan sama masu raba arziki al-muqassif al-muqassimat anan ana nufin mala'iku al-mala'ika suke riba wato ainihin ruwan sama da arziki daga sama wato shi ruwan saman Allah ta'ala ya wakilta wani mala'ika ana ce masa mika'il shi yake kula da saukar ruwa amma yana akwai wasu mala'ikun kuma da suke taimaka masa ya sa aka yi wata ce ma ce amma wato din ana nufin ruwan sama da arziki shi wannan mala'ikan shi ke kula da ruwan sama shi ke kula da tsirrai so da haka idan hajji ya tsauro to shi mala'ika mika'ilu zai kuma ubangiji ta ala to wannan ruwan a ina ake son ya sauka sai a ce a garin jimeta shi na mutane yau da suna kallo sai hadiri kawai sai tafi jimeta sai je zuwa ruwa So da aka, mala'ika mika'ilu sai kora shi zuwa ga jimeta wataƙila kuma hajjirin a ta ya tsoro sai a ce a yola za a yi ruwan sai a koro hajjirin daga jimeta sai ta koro ko kuma daga yola ya tafi ma kano ya je ya tsoro ruwa ko kuna ta ganin hajjiri sai zai wuce ku ga jimalai suna ta wucewa suna ta wucewa to suna zuwa inda za su zuba ruwa da da umarnin ubangiji su ba haɗa wata kuma wayannan mala'ikun su suke kora wannan gajimare da hajjiri din shi yasa aka ce tsawa da ake bi shine ar-ra'd malamai tafsiri suka ce sunan mala'ika ne yana dakawa hadirin tsawa ne ko shi yasa idan ana ruwa sai ka ji tsawa to ko dai ruwan ya karu ko kuma ya ragu ko ma ya dauke gaba ɗaya to kaga tsawon umarni ne ake bawa hadirin ko ruwan cewa ga jimarin ne saki ruwan nan sosai ba ya cewa yadda ya dace sai a daka masa zawa sai ka ji sha ko kuma ruwan ya yi yawa sai a daka masa zawa sai ya rage sai ka ji ruwan ya ragu ko kuma ruwan ya isa haka sai a daka masa tsawa sai ka ruwa ya ɗauke dukka kula da wannan in dai ka ji tsawa a hadiri sai yan uku ne ko ruwa ya ƙaru ko ya ragu ko ya ɗauke gaba ɗaya haka ne suka ce wannan walƙiyan da muke gani nan wannan aiki din na kula da abin da ya shafi ruwan sama da kuma abin da ya shafi wato ainihin tsirrai ƙasa ta fitar da ciwo to kaga shine kuma asalin arziki na mutane to wanda yake wannan shugaban wannan shi mala'ika mika'il ko ne mala'ika da irin aikin da aka ba shi shi da kula da ruwan sama da tsirrai mala'ika jibril kuma kula da wahayi ya karɓo wahayi da gojin allah ta allah ya kawo annabawa akwai mala'ika abin nan israfilu shi kuma mai busan kaho yanzu haka kahon yana bakin sa yana jiran a baki izini sai ya busa sai duniya ta tashi sannan akwai mala'ika maliku mai tsaron wuta yana tsaron wutan jihar Namashi. tare da shi akwai zabaniyawa wanda suke kula da da wutan suke azabtar da yan wutan abin nan yan wutan jahannama wanda suke musu tambayoyi idan su zo za a shigar da su su ce alam ya atikun nazir qalu bala qad ja'ana nadhiru fa kadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay to da aka ce ah, da aka ka taho wutan jahannama me me wajibi ka ko wani ba tura muku manzo ta tura mana sai muka tsare ta ji muka ce kai Allah bai saukar da komai ba yanzu su ne suke yin wannan ga su suke dukan yan wuta da guduma na ƙarfi da guduma to wannan aikin su kenan su kuma sannan akwai da mai tsaron aljanna shi ma da wanda suke taimaka masa shi gajin aljanna yake sannan akwai irin malakul mauti wato mala'ikan mutuwa wanda yake karɓar rayuka shi ma akwai mala'iku da suke taimaka masa in ya fi da ran ya miƙa musu ba fi da shi sama ko su yi ƙasa da shi to da haka shi ma aikinsa karɓar rayuka ne ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa a zara'ilu amma dai ya shahara kan sunan mala'ikan mutuwa a zara'ilu zama hadisin bai inganta ba shi yasa kawai qur'ani da yace kun ya ku malakul maut da zai wakila bikum shikenan kawai sunansa malakul maut mala'ikan mutuwa kawai to ko ne mala'ika da irin wato aikin da yake malamai suka ce ubangiji ta'ala ya rantsa da waɗannan abubuwa ne domin ɗaukakar su saboda darajansu da kuma in muka lura da su akwai abubuwa na ban mamaki da suke nuna ikon Allah subhanahu wa ta'ala da gwani takarsa wato Allah gwani ne a halittarsa sannan kuma mai iko ne akan komai shi yasa ya kore waɗannan abubuwa su iska su hadiri su jiragen ruwa da mala'iku wanda suke sarrafa wato waɗannan abubuwa na halitta wanda dukkaninsu kuma akwai amfani ga ɗan adam a cikinsu to Allah ta'ala da ya rantse sai ce inna ma to aduna da sadiqun lalle abin da aka yi muku alƙawarin nan gaskiya ne da ta'ala ko bai rantse ba za a kaskanta shi amma saboda akwai kafare masu taurin kai wanda da zun sun ji inkari suke yi zuwa wanda aka faɗa suna musu to shine Allah ta'ala sai yake rantsuwa da wa'annan abubuwan sai yake tabbas abin da aka muku alƙawari na sakamako in kun yi kyakkyawan aiki da azaba idan kun yi munanan ayyuka da takin alkiyama da hisabi da duk abin da zai biyo bayan mutuwa tattara jama'a da tada jama'a daga cikin kaburbura lalle tabbas wannan al'amarin gaskiya ne babu karya a ciki ubangiji ta yana tabbatar muku cewa wannan abubuwan za su faru inna ma tu'aduna la sadiqun ne gaskanta ne ma'ana tabbas ne zai faru wata ran za a yi babu duniyar nan kamar yadda mutum ya tabbatar da zai mutu to haka kuma tabbas ne za a kashe shi ranar kiyama babu shakka a ciki a cikin suratu sabai Allah ta'ala ce amma arsalnaka idza kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun mu aiko kamar ba sai sai don ka zama manzo kana mai gargadi ga dukkan wanda yake imani da wutar jahannama kana mai albishir ga dukkan wanda ya imani da aljanna ya dai mafi yawan mutane ba su sani ba abinda suke cewa wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin su abinda kafin suke faɗa wannan alƙawari na sakamakon da ake faɗa aljanna da wuta da sashen kiyama yau shi zai faru inda gaske ne ya zo mana inda gaske ne ya zo mana amma Allah ta zai ba su amsa ce kullakum mi'adu yawmin la tastakhiruna sa'atan wa la tastaqdimun kuna da wata rana ta musamman ne ana jiran wannan ranar ba za a jinkirta ta ba ko awa ɗaya ko minti ɗaya in ta zo sannan ko ba za a kawo ta kafin lokacin da ba ko da da minti ɗaya ne to so da ta inkari da suke na tashi jiyama sai sa Allah ta'ala ke rantsewa kamar da ubangi ta ce cewa za'ama da dina kafaru Allah yub'asu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم da على الله yasi. ubangiji ta lace kafirai sun riya ba za a yi tashin ba. Allah ta'ala yake ka gaya musu za a yi tashin kiyama sannan tabbas za a tashe su kuma za a ba su labarin abin da suka aikata kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai Allah ta lace wa inna dina lawaqi'un lalle tabbas sakamako mai faruwa ne addin ana nufin aljaza'u wal isa kitabi, da sakayya na aikin da kai in mai kyau sakayyan mai kyau in mummuna ya zo mummuna sakamako tabbas zai faru babu masa shi ne ma'anar wa'in na dina lawa tsai'un don akwai da sai ganin babu wani hisabi babu wani auna ayyuka babu wani sakayya da zai akwai sakayya ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل da zarafin sharan يره wanda ya aiki kodi da kwayan zarra ne na alkhairi zai gani wanda ya aiki ko na kodi da kwayan zarra ne na sharri zai ga mummunan wato ainihin sakamako sau da haka sakamakon yana nan yana zuwa duk wanda in inkarin da kuma to fa lokacin zai mamaye shi lokaci zai mamaye shi ubangiji subhanahu wataala shine mamallakin ranan sakamako maliki yawmiddin alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin wato Allah shine mamallakin ranan sakariya ranan da za a yi wato ainihin bishadi kowa a saka masa wannan ranar tana da tana zuwa a cikin suratul rahman ubangiji ta ce lafi falaula idza balagat alqulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula suratul waqi'a suratul waqi'a fa falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin saboda haka ubangiji ta lafi me yasa ne idan rai ya kai makogoro kuna kallo ba ku yi ku dawo da wannan rabba me yasa lokacin da dan uwanka yake gargara zai rasu kana kallon sa rai na fita ana kokarin fitarin har ran ya zo makogoro ba ko abin da kariya kana ji kana gani har ya tafi sai dai ka kuka kawai ta mai kukan ne kuma ubangiji ta dace mala'ikunmu suna tare da shi wannan mai rasuwan suna fidda ransa amma ba kwa gani ba za ku ga mala'ikan ba to sai Allah ta tarje wani ha in tu sati. to ku da da rimman inda da ta kuke yi in kun ce ku ba abun yi wa sakamako ba walaula walaula in kuntum ghayra madini in kun ce ba za a saka muku ba ba wani saka yara na jama ba ki saki to da Allah ku dawo da rin dan uwan ku ya zo da tuwa to sai kun fasa mutuwa ko mun ce kun fasa shi ke amma ne ba ku isa ku fasa ba shi mala'ika zo daukar rai zai ɗauka bayan da kuka iya da ku tabbatar da kuma za a tashe shi a masa hisabi kuma a masa sakayya gurgudun ayyukan babu wanda ya sai hana wani ya daura wani ba kamar yadda yan bishiya suka yi cewa wani wani zai mana wata sa da cewa ya fasa muku wani zai mutu ne amma yanzu ya fasa ma to bai zai mutu ba sai ga mala'ikan cewa na fasa ko ma mala'ika ya mutu mala'ika ya koma ne mutu ya zai kwanan ta bai kare ina ka gama la'ikan ma da za ka iya magana da shi ma wannan ai annabawan Allah su ne wa'yanda ake ba su zaɓi a lokacin da ake ɗaukar rayukansu manzala ta suna tun da aka ba shi zaɓi mala'ikan mutuwa ya ce masa kana son a ɗauki ranka a yanzu ka je ka kadda abin da Allah ya tare da maka nan ɗin ko a ƙyale ka zuwa tashin aljiyama Allah ne ya aiko shi ya gaya masa wannan sun ya ce ina zaɓi abin da Allah ya kada da ni mana ɗauki raina ya zai ga sabansa ya ce abdun kuyira bai na duniya wa bai na ma'in da zai fakara ma'in da bawa ne aka ba wani bawa aka ba shi zaɓi ko ya zaɓi duniya ko lahira ya je tadda ni'imomi da Allah ya da masa sai ya zaɓi lahira ya zaɓi a ɗauki ransa su sabbin da yawa sun ɗauka labari wani mutum ake barawa. sai na baka sai fashe da kuka sai kama kuka to daga cikin matasan abai suka ce aka duba da tijan nan ana labari wani mutum da bashi kuma yana kuka ina da ba suka gane a sai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam aka ba wa wannan zai Nabi Musa alaihi salatu wasallam kamar yana ji sai tabbata Bukhari mala'ikan mutuwa ya zo yake masa zai dauki ransa sai wanke mala'ikan mutuwar da mari har sai da idonsa ya gangaro kan kuma tun ko da ba son mutuwa su gina malaka mala'ikan mutuwa je wajen ubangiji su bahana wa ta'ala ya ce ya ubangiji bawanka ya mare ni bawanka baya son mutuwa ya mare ni da abin da ya faru da ni Allah ya masa idonsa a inda yake ya ce to ka je ka samu bawan nan nawa ka ce masa idan yana so ana iya kyale shi ya je ya sa hannunsa ya taɓa abin nan gashin ya taɓa saniya duk inda hannunsa ya taɓa a gashin saniya kowane gashin ne za a ƙara masa shekara ɗari ya ci gaba da rayuwa sannan musa ya tambayi mala'ika musa ya ce to idan kuma shekaru ɗari ɗari nan duka suka kare fa ya za a yi ya ce sai mu ɗauki ranka sai ce to ka ɗauka yanzu kawai eh za su kare ɗari wani iska alfan sun ma alfai ne ba'da ha wala buɗe biyu mai tasiri da sa kuma shekara dubu nawa kai dole wata nan zaka zaka rabu sai zai za'iqatul maut saboda haka kullum ni unsa wa in qalat salamatuhu yawman ala alatin hadaba a mahmudu duk wani wanda mace ta haifa ko da rayuwarsa ta haifa wata ran za a ɗauke shi akan makara sai ka ji ana wucewa da shi wani ma za a yi tafiya ya tsufa har ya zama ba da amfani ma ya tsufa ya yi expire kwakwalwa babu ƙarfi babu yana ɗaifin ana ta wahala kawai ana ta jira mutuwa da suka ta ja shekara ashirin wani haka amma wata ran ko sai ka ji kawai yara su gashi nan an zo ɗauke shi a makara ana wucewa da shi to kaga ba wanda da zai mutu ba so da ka mutuwa ba ka isa ka mai da ita in tarwa an fara zare ran da kai ka fasa mutuwa wannan ba gaskiya wani to shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna dina da waqi' lalle sakamako mai afkuwa ne ma'ana kitabi yana nan yana tafi karkai shakka a cikin sai Allah ta'ala ya ce والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون ubangiji subhanahu wataala yace was sama'i na rantsa da sama zatil hubub mabociyar hanyoyi wato kamar yadda ake samun hanyoyi a cikin yaci za ka sama ita ma tana da hanyoyi sannan wannan hanyoyin ko suka ce ado ne ga ita sama ne ado ne so da aka yana kara mata kurjini yana kara mata wato ainihin kyau shine nan wasu sama'i zatin hubu Allah ya sake rantsuwa ne yake ina rantsuwa da sama zakin, hubu ma'abota hanyoyi jam'u hadita shine hanya to da za ka shiga sahara wuraren da ya shi ne sallah wuraren da ba a bi iska ne kawai take take filfidawa a wuri to za ka ga akwai hanyoyi kamar kunya-kunya haka na abin da za ka gani ko kamar turo ko ruwa ko kunya kunya ka na gona za ka ga yadda nan hanya nan ya yi tudu nan ya yi tsangare sai ga hanyoyi iska ne kawai take buɗe hanyoyi to inda za ka kalli wannan saharar da za ta burge ka za ka ta ƙayatar da kai za ka ga abu ne mai cin gani to haka sama take akwai waɗannan hanyoyi a cikin sammai inda za a nuna maka to Allah ta'ala yana da rantsuwa yana rantsuwa da ita sama din me irin waɗannan hanyoyi wanda suke karawa wato ainihin sama kyau sai Allah ta lace innakum da fi qaulin mukhtalif innakum tabbas ku kafurai da fi qaulin kuna cikin magana mukhtalif mai safawa wato kun yi inkari manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuka rasa ma wani shirni za ku yaba masa wasu su ce ma ne karfa kare karfa yadda da magana sai na da sabin kai wasu su ce mawaƙi ne wasu su ce goka ne wasu wasu ce matsafi ne kaga innakum da fi qawlin mukhtalif kenan a dangane da alqur'ani kuma kamar yadda suka fassara ƙur'ani ake nufi wasu su ce qur'anin bokanci ne wasu su ce waka ne wasu su ce wato ainihin sihiri ne babu abin da ba sa faɗa za ke nan dai ba su tsaya a kan abu kwaya ɗaya na sharrin da za su yi wa manzala ta sama ba ko kuma kake da za su yi ƙura'ani Allah kan da ya rantsa ya ce maganar ku ba ta zo tsewa to amma wata ran kafuran makka sun je sun samu alwalidi bin zuhira suka tattauna da shi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya addabe su yana da yana ta da'awa ko mutanen safa suna mutane suna karba mutane sun zo za su shiga za su yi aikin haji tun da sun zamani da yi akwai aikin haji yakan tare su yana musu wa'azi to su kuma yanzu wani sharri za su yi manzan su baƙin da suke shigowa maka a gaya musu su ke su daina sauraron sa to sai wasu daga cikin suka ce kai mu dinga mutum mawaƙi ne mawaƙi ne kar a saurare shi am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibatan Ku ce mawaƙi ne kawai mu jira abin da ya samu suna biga su zubiya da sauransu na halaka ya zo zai hazai halaka a yanar gabar ai suna biga su zubiya masu tafi saboda haka suka ce a saura abin da a faɗi haka shi alwali bin zubiya ce kai ba za su yi dawa don abin da ya zo da shi nan bai kama da waka ba qur'ani bai kama da waka ba gaskiya ai mu laraba ne mun san waka ai mun san hajjin waka mun san kafiyan waka saboda da haka waka waka daban qur'ani daban ko za ka ba za su yadda da ku bayan kun faɗi haka sai suka ce to mu ce boka ne bokan ce zo da shi sai ya ce musu a'a shi ma ba za a yadda ba domin ya san sanya in boka ne irin yadda suke magana kuma shi Muhammadu magana ka ba irin na boka ne bane Qur'ani bai kama da bokan ba za ka babu ba ku canza da wani shawara suka ce to mu ce mahaukaci ne yana da tabin kai sai ce a nan ma ba za a yadda da ku ba ai akwai ta a gari an san irin yadda ta suke yi da ya kama da mawa kuma kwata-kwata zai canja wani shawarar da dai ko faɗi dai abun da wato hankali zai iya kamawa sai wani ya ce to ni na gano wani abu kawai mu ce mai matsafi ne tsafi yake yi shi ya sa tsafi yake sai mutane suna imani da shi takaice da shi matsafi ne sai ya ce eh to gara wannan dama dama domin shi tsafi a koyi ake abu ne wanda baya bayyana to da haka sai ya ce to yanzu a je a ta cewa shi matsafi ne matsafi ne to kaga su kansu ba su tabbatar da abu guda ɗaya ba ba wani sharri kwaya ɗaya wanda za su iya suka haɗu a kansa to ne Allah ta'ala ya ce lalle suna cikin magana wanda suke mai saɓani saboda ai babu gaskiya ciki ta gaskiya kwaya ɗaya ne ƙarya kuma hanyoyi ne masu yawa a cikin suratul haqqa Allah ta'ala ya ce wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minu qur'ani ba maganar mawaki bane kaɗan ne ma kuke ji bane ƙur'ani ba waka ba ne ko manzana ta kuma ba mawaƙi ba ne bai yi tamama da mawaƙi ba wala bi ƙauli kahinin ƙalilan ma ta zakaru kuma ba ainihin wato magana ce ta boka ba kaɗan ne ma kuke wa azantuwa abin bai kama da bokanci ba ya Allah ce tanzilu min rabbil alamin saukarwa ne daga ubangijin tarihi wasu sun ce kafirai ne suka ce kai abin da Muhammadu ne ya zo da shi waka ne Yalla ta ta'ala ya saukar da wa ma huwa bi qawli sha'iri qalilan ma tu'minun da suka ce to bokanci ne sai ce wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru daga su abin da suka wayar ya ba su hanka sai Allah ya ce tanzilun min rabbil alamin ai qur'ani saukarwa ne daga ubangijin talikai Allah ta ne ya saukar da shi daga sama wane mutum a ce ya iya ya iya kirkiro alqur'ani inda wani zai iya kirkirowa da da larabawan sun kirkiro to sai Allah ta yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin ma minkum min ahadin anhu hadith da zai kirkiro wata magana ya faɗa ya ce mu muka faɗa kuma ba mu muka faɗe ta ba Allah ta lafi da mun masa mummunan kamu shi ya rike shi da hasu da mata ƙarfi. kuma da mun yanke jijiyan zuciyarsa za mu ɓallata ana ɓalla wannan jijiyar da take rike da zuciya shi kenan mutum ya mutu yake kuma babu wani a cikin ku ne sai kare shi daga wannan azaba sai qur'ani daga Allah ne Muhammad Aminu Shan sai ya kuma ba wa yake tun da dai Allah bai halaka manzon Allah ta sama ba to ya nuna duk abin da manzon Allah zai ce Qur'ani daga Allah ne bai kara harafi ko guda ɗaya ba don inda ya kara tun da Allah ya faɗa ce in ya faɗi wata magana ba mu muka faɗa ce mu ne za mu halakar da shi kowa na gani sai kuma ba a ga wani wani tsuntsu daga sama ya zo ya cafke shi ya yi kasa da shi ba ya sako shi kasa ba ba ga wani zaki ya kullo da geji yana ta keta jama'a yana keta garuruwa ya zo ya same shi a majalisinsa ko a gidansa ya zo ya masa kata kata ya halakar da shi ba duka babu wannan ita to wannan ya nuna qur'ani daga da Allah yake maza ta bai ƙara komai a cikin sa wannan to ya isa kai kai imani to amma su kafirai suna nan suna cikin hayaniyansu da fagaudiyansu kawai Allah ta'ala ce yufaku anhu man ufik yufaku anhu ana kauda anhu ana kauda man ufik wanda aka kauda shi daga shari'a anhu daga alqur'ani ko daga manzon Allah Ta alaihi wasallam so duk wanda ta ga bai yi imani da alqur'ani ba wannan an ga an kauda shi daga hanyar shirya ya riga ya bata da zai dawo ba amma duk wanda yake iya gane hanya amma kwatance ya gane zai gane alqur'ani magana sai to ubangiji ta ala Allah ne saukar da ita kuma zai gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aika shi Allah ne ya aika shi ba wai shine ya kirkiro wannan alqur'ani ba qur'ani ba ƙarya bane wa innahu la latanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin ala qalbika takuna min al-munzirin bi lisan arabiyyin mubin qur'ani saukarwa ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya aiko mala'ika biyu da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da harshen larabci domin ya zama mai gargaɗi da shi Za ka ake gargaɗin mutane da shi har duniya ta tashi kuma inda aka saukar da shi a haka yake in ba da daga Allah da daga wani wuri ne ba da bajin Allah ba da an ce kan gashi kuma ba za a gane ba shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da da nawa da hamsin da hamsin da nawa da sittin fara sauka alƙur'ani shekara dubu nawa za ka ƙara shekara sha uku a yi a kan hijira ɗin shekara sha uku don a makka shekara sha uku ana saukar da alƙur'ani madina shekara goma to wajen su hijira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai ka ƙara sha uku ya zama nawa da fifteen shekara dubu ɗaya ɗari hudu da fifteen har yanzu ba wanda iya ta ƙur'ani nan ya canja shi mu zo mu yi ta karantawa ba ne mutum ai Allah ta ya ɗau alƙawari ya ce inna na nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alƙur'ani kuma za mu kare shi innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin amin to da haka qur'ani littafi ne gagarau wa innahu kitabun aziz gagarau ne bai wani bai isa zo da irin sa ba kuma barna ba ta zuwa ta gaban sa ko ta baya saukarwa ne daga mai hikima a ya ko shine ubangiji subhanahu wata tun da ba su iya canja shi ba a sai gaskiya daga Allah ne gaskiya ne kuma daga Allah ne to da haka in ka ga mutum bai imani ba dama kawai an haramta masa imani ba ne ganewan ba ne wani jiyar da kai da zai gane ganewa kamar dabba yake fara fitar ba kana sai Allah ta ce qutilal karrasun an tsine wa makaryata su ƙarfi ta Qur'ani masu ƙaryata tashin alkiyama masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa masu ƙarya su ce mawaki ne ko mai taɗin kai ne ko boka ne ko maƙaryaci ne ko babu tashin alkiyama ko ba wani hisabi ba azaba Allah ya tsini mu shi ne kutilan kharrasun al'abuna al'alkhirata asalinsa kamar shakka ne a cikin abu ko haka sai za ka faɗi abu ba ka da tabbas a kan amma nan makaryata ake yi kuma wanda suke faɗa ɗin a cikin shakkansa suke duk abin da suke faɗa ba su da yaƙini to da haka an tsine wa masu ƙarya masu ƙaryata addinin musulunci masu ƙaryata manzala ta sama kalman kutila a zahirin ta an kashe amma in dai Allah ne aka ce ya kashe to ya tsine ne ya ce qatala Allahu yahudu qatala Allahu al-yahud wa an-nasara Allah ya tsine wa yahuda da nasara to duk wanda Allah ya tsine maza ya hana ki kawai kenan Za ka nan qutila qarratun ko qutila al-insanu ma akbar kaga tsini wa mutum kenan me yasa da zama kaku Za ka kutila a anan ma'ana ka duk dukina an tsine masa haka malamin tafsiri suka ce alqarratuna kuma alkazzabuna maqayyata wani ma zuwa azin tungin nan ne ko yanzu ka jefa ma babu su sosai ba kun san wa'azin turmi ba zuwa bakin kasuwa su ta ba aya ɗaya mata fassara goma ko ashirin ko ne abu kawai tana ai ta fassara ji masu wa shi ne ne ce wai kuciyar karatu wai an tino masu sai da karatu masu sai da karatu wai me ne fi mai sai da karatu Allah suna ce karatu da kawai yake karatu Allah ya zo tsawaye to ƙarya da ƙaryata addinin Allah mummunan abu ne saboda haka duk wanda yake ƙaryata addinin Allah to yana cikin tsinuwa na ubangiji subhanahu wataala Allah ta ce allazina hum fi zamratin wayanda suke cikin magaji sahu na suna mara fada wato ba su san ma inda suka dota ba ba su da alƙinna ba su da alƙinna shi gure wani mai alƙinna zan shi bai ce ya shafe kawai ina ya ya san zai mutu yana da tabbas to amma baya gina lahiran ba duniyan to yake ginawa to ina yi doka bai da alƙibla amma muni ne shi yana da yana yin addini domin ya san zai mutu don ya samu tsira gobe kiyama wannan shine babban sa shine babban abin da ya sa a gaba rayuwa kuma lura ne dole ka bibi abinci don ka rayu ba kana rayuwa ne don ka ci ba kana ci ne don ka rayu kai addini to kaga su wayannan suna cikin kemuwa al'amarin su ainihin kafirai amma musulmi kuma babu ɗimuwa a lamarin su me yasa saboda Allah ya ɗora su akan as-siratul mustaqim farki madaidaici qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani abana ala basirati ana wa man ittaba'ani saboda ka hanya ce guda ɗaya ita manzo kuma yake bi ita bayan Allah suke bi ala basiratin akan basira qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani so da haka hanya ce mai tsakiya a can ta suke babu bauɗewa nan ka kauce nan ka yi nan har ma ka je ka fata ka kaga kana da alƙibla in sallah kake ka san don me ka azumin ka don me ne aikin hajjin ka sadakan ka ka san cewa ba wanda ya san tashi alƙiyama sai ubangiji subhanahu wataala shi kaɗai ne ya san yaushe alƙiyama za ta tashi amma wannan tambayar da suke suna tambaya ne tambaya ne na karyatawa da na ikilanci ayyana yawmuddin wai yaushe ne ranar sakamakon ne yaushe ne tashi da mana wai to ka kawo ta mana don kisgiranci ne ba wai don neman sanin lokacin da za ta faru ba amma ai qur'ani ya faɗa babu wanda ya san shi za ta faru Amin da Allah ta ce yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah suna tambayan ka dangane da a diyama? suna cewa yaushe ne za a tashi diyama? Allah ta lashe ka gaya musu ilimin tashi diyama yana wajen ubangiji na ba mai bayyana yaushe za a tashi diyama sai Allah kuma sama da ƙasa wannan labarin ya musu nauyi a ce musu garan da za a tashi a diyama.' da za a gaya mana a nan saura shekara goma diyama ta taki kowa da jin daɗin rayuwarsa ta ƙare kenan na shiga rudani amma a ce maka nan da sati biyu za ka mutu ai ka mutu kawai a ce kana girgaje ne na mutuwa ka kana girga kwanaki sauran wata shekara ka za a dawo watanni ko kwanaki ya dai a ga kana ta karewa kana ta karewa har a ga ka daina fita har a ga ka ne motsi sai dai numfashi kawai har mutuwa ta zo ta ɗauke ka to amma hikima ne na ubangiji ta ala bai bayyana mana ran da za mu mutu ba wanda ya sanya shi zai mutu amma Allah ya sani bai bayyana mana wata alkiyama za ta tashi ba saboda za mu shiga rutu da tashi ne kila addini ma ibadan ma ta kakara iyalanka sun ta ihu ka kusan mutuwa sauran kwana kaza a zo a cika gidan to in ka mutu ma ba ana zuwa a cika ba a yi ta kuka to da za a ce saura awa goma ka mutu kaga kowa zai zo ban kwana da kai kenan sai a zo a ta ihu ko duk gari da ɗan uwa da kowa za a zo a cika gidan an zo a yi ban kwana da kai za ka mutu wani kan anan zai mutu ma zai faɗi kawai to amma hikima ta ubangiji ta Allah sai aka ce a koye a koye din kawai to da koyewan kuma yana da yana da muhimmanci sai ta rayuwarka ta jin daɗi da ibada ka kwaɗon kawai sai ka ji ka lahira ba ya fi daɗi ba ya fi daɗi in ayyukan ka masu kyau ne <laughs> amma ya zanga muna na ne kaga ka shiga uku da to sai sa kullum ka zama cikin shirin mutuwa ka zama cikin shiri kawai kar ka zama baka shiryawa an ambaci mutuwa yawmuddi a ranar lahira yawmuddi ne ranar sakamako saboda a ranar za a yi hisabi a yi sakamako kuma duk inda aka faɗi sakamako akwai hisabi a tare da shi domin sai an yi hisabi ake sakamako ne bambancin hisabi da sakamako shi hisabi za a ware munana daban kyawawa daban sai a zo kuma a tsora kan sikeli in mummuna ya rijaya sakamakon mummuna in kyakkyawa ne ya rijaya sakamakon kyakkyawa ko da haka yau mutiri shi ne ranar wannan sakamako shi ne ranar lahira to Allah ta ya ba su amsa ba tambaya su ce ba da iskilanci sai Allah ya ce yau mahum adad nari nuna? ranar da alkiyaman za ta tashi su yuftanu na ana azabtar da su adad da kan wuta wato a ranar za a gan su a wutar jahannama ana fitinar da su ma'ana sa yu'azzabuna wa yuharraqun ko wa yuhraqun ana azabtar da su kuma ana kona shikenan kamar mutum ya ce yaushe ne za a tashi a kiyama ne na zina ta ta ah, ai wannan ranar tana cikin wuta ana na ana babbaka ka dauka ne amsa kawai zaman da zina ruwa na yi azu kun bala wa rabbi a tub'atun kuma da nabba lil mal ya za a tashi ko sai an baka labarin wannan abin da suke faɗa izgilancin da kake yi nan za a baka labarin ka ga wannan shi ma kana tambayar tashi kiyama ko kana izgilanci kana kana mai da abun abun ba to ranar da kiyama za ta tashi za a danka ana fassal aka da wutar jahannam ana kona ka ana azabtar da kai sai aka ammaci kona wanda fitina yuftanun ana jarraba ka ana saukar maka da fitina da bala'i shine azaba wato ainihin ta wutar jahannama kamar yadda ake azabtar da karfe in ana son a a kera wani abu da shi ko ana son a cire tsatsansa ko zinari a dinga ƙona shi da wuta domin a ƙera shi to haka za a dinga kona wanda bai imani da ranar lafiya ba sai ubangiji ta dace zuƙu kun, sai mala'iku su gajin wuta zabaniyawa sai su ce zuƙu ku kun, fitnatakum ku. ma'ana sakamakon fitinarku shi da ku azaban da ake muku a wuta da kuma kona ku da ake da wutar jahannama hada lazi kuntum bihi tastajilun wannan shine wanda kuke gadda wanda kuke cewa wai a kawo muku azaban mana azaban ya zo mana to ga shi nan ya zo Allah yana azabtar da ku kuma ya ce ku tantani wato ainihin wannan azaba da wannan kukuna ta ta wutar jahannama wato su kafurai da yake ba su yarda da tashi a kiyama ba tun a duniya suke son a saukar da azaba masu suna ga kiyama ma ta yi ta za su iya haƙuri Wai ya ƙudu mata haɗa ruwa cikin kun a cikin suratu ta suna ta wa qalu rabbana ajjilna hitana qabla mai hisab sai ya ubangiji muka ka kawo mana ribon mu inda ka kurai a kawo musu nasu ribon na azaban tun a duniya kafin ma ranar hisabi wai a duniyan to a saukar musu da azaban mana a duniya su kanta sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba ta gane izgilan din Allah Allah ta'ala kuma bai sa hakan din ya sa ya saukar musu da azaban lahira ba sai dai dan dana musu duniya da wata azaba daban a duniya kamar yadda kuma suka faɗa cikin suratul anfal wa qalu wa isqadu allahumma in kana hadha huwa al bil min indik fa tir alaina hidayatan min as-sama' aw itina bi azabin alim saboda ya Allah idan wannan abinda da Muhammadu yake faɗa gaskiya ne cewa akwai tashin ajiya akwai wuta akwai aljanna akwai kaza kaza in dai gaskiya ne suka ce to a mutu ruwan duwatsu daga sama ko a zo mutu da azaba mai hadari a mutu ruwan duwatsu ko ruwan wuta daga sama amma duk da haka Allah bai biye musu wasu suka gama duk abin da suka gama ya kyale su ana ƙarshe dai ya halakar da su kuma za su shiga wutar jahannama saboda haka duk abin da aka faɗa na abubuwa na azaba na nan alƙiyama gaskiya ne maganin sa kawai kai imani ka ji tsoron Allah ka kyautata ayyukanka ka fifita lahiranka akan duniyanka kai in ka mutu gaba ta haka kana mutuwa ka huta da rikicin duniya da matsaloli amma baka rike addinin ka kuma ta wahala da zaka shiga kuma sai ta kasa duniya Allah ta'ala ya tsere mu da tsare masa za a kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.